Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 29 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Bankin Duniya ya ce Najeriya ta samu rancen dala biliyan 1.95 a cikin watanni hudu na farkon gwamnatin shugaba Bola Tinubu wani lamari da wasu ke bayyana damuwa a kai. To ko mai masana harkokin tattalin arziki ke cewa? a takaice dai najeriya ba za ta daina cin bashi ba sai dai kawai abin da muke ta kokari mahukunta su farga shine yawan bashin nan fa yana da iyaka sannan kuma yawan kuɗin da muke biya wanda muke biyan bashin da shi kullum yana yin ƙasa ne Bayan haka za ku ji cewa yayin da 'yan adawa a ƙasar kamar suka fara yin kira ga shugaba Paul Biya a kan kada ya nemi tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa saboda shekarunsa. 'yan jam'iyyarsa sun mai da martani. Idan shugaban ƙasa yana da lafiyan shi yana da fusahan shi ba abin da zai hana shi tsayuwa a takarar shugaban ƙasa mai zuwa ƙasar Kamaru. a afirka idan dattijo ya zama dattijo sosai a nan ne allah yake shi ilhama da fusahan tafiyar da ƙasa to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman akan korafin wasu mazauna yankunan da ke da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a arewacin najeriya da kuma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. alama babu makawa kan rufe ayyukan gwamnatin Amurka a ranar Lahadi yayin da majalisar dattawa da ta wakilai ke ci gaba da samun sabani kan girman kasafin kuɗi na tsawon watanni goma sha biyu masu zuwa. da ci gaba da ba da taimako ga ukraine don yakar rasha da kula da shige da fice a kan iyakar amurka da mexico da jin daɗin jama'a da kuma shirye-shirye don taimakawa amurkawa wata lauta. Majalisar Dattawan da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat tana aiki kan shirin samar da kudade na mako bakwai wanda zai sa gwamnati ta ci gaba da aiki zuwa tsakiyar watan Nuwamba don baiwa 'yan majalisar ƙarin lokaci domin daidaita matakan kasafin kuɗi har zuwa watan Satumbar shekarar 2024. sai dai kakakin majalisar kevin mccarthy wanda ke da 'yan jam'iyyar republican masu rinjaye a zauren majalisar wakilai tuni ya ki amincewa da kaɗa ƙuri'a kan shirin majalisar dattawan a madadin haka majalisar ta kaɗa ƙuri'a a yammacin jiya alhamis kan gyare-gyare ga ƙudurin kasafin kuɗin na tsawon shekara guda ga hukumomin gwamnati hudu. kasafin da majalisar dattawa da wuya ta amince da shi kuma ba zai iya hana rufe ayyukan gwamnati ba a daren gobe asabar hukumomin gwamnati da safiyar jiya alhamis sun fara sanar da ma'aikatansu cewa za a iya dakatar da su daga zuwa aiki Akalla mutane 42 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a kudu maso yammacin Pakistan a yau Juma'a lokacin da wani bam da ake kyautata zaton na kunar bakin wake ne ya tashi a wani jerin gwano na addini kamar yadda 'yan sanda da kafafen yada labaran kasar suka bayyana. shaidu sun ce harin da aka kai a kusa da wani masallaci da ke mustang a gundumar da ke fama da tashe-tashen hankula a lardin balochistan ya auna wani gangamin mabiya addinin musulunci wajen bikin maulidin tunawa da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ministan harkokin cikin gida na Pakistan Sarfaraz Ahmad Bukti ya yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da aka yi wa masu ibada yana mai cewa 'yan ta'adda ba su da imani ko addini. kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin a gundumar da ke cike da ayyukan mayakan da ke da alaka da wani yanki na kungiyar ta'addanci ta is mai suna islamic state khorasan mai kai hare-hare to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Juma'a hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta bayar da rahoton cewa adadin mutanen da ke mutuwa a kan hanyoyin 'yanci rani a tsakiyar tekun Mediterranean ya ninka sau uku a 'yan watannin nan idan aka kwatanta da bara. A taron manema labarai da aka gudanar a birnin Jamba, jami'ar hukumar kula da 'yan gudun hijira da bakin haure ta UNICEF a yankin Turai da tsakiyar Asiya, Regina de Dominicis, ta ce a tsakanin watan yuni da augusta na wannan shekara akalla mutane 990 ne suka mutu ko kuma suka bace a hanyar tsakiyar tekun mediterranean mai hatsarin gaske tsakanin arewacin afirka da turai idan aka kwatanta da mutane 334 da suka mutu a lokaci guda a shekarar 2022 yayin da hukumar bata bayar da wani adadi na daban da ke nuna adadin yaran daga cikin waɗanda suka mutu ko suka ɓace ba hukumar ta ce ƙananan yara dubu goma sha ɗaya da ɗari shida da ba sa tare da magabatansu ne suka tsallaka tsakiyar tekun bahar rum zuwa italiya tsakanin watan janairu zuwa tsakiyar watan satumba na wannan shekara karuwar kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata A ranar talatin ga watan Satumba ne dai aka cika kwanaki talatin da sojojin Gabon suka yi juyin mulki tare da kawo ƙarshen mulkin shekaru kusan sittin na iyalin Bango. Sai dai sojojin da suka juyin mulkin suna fuskantar zanga-zangar yau da kullum daga ƙungiyoyin kwadago da ma'aikata da ɗalibai waɗanda a yanzu haka suke neman a inganta rayuwa a ƙasar ta yammacin Afirka mai arzikin man fetur. A yau Juma'a tashar talabijin ta kasar ta bayar da rahoton cewa masu dauke da cutar kanjamau sun gudanar da zanga-zanga a cibiyar kula da cutar da ke Libreville babban birnin kasar a wannan makon. Alin Oyono mai magana da yawun masu zanga-zangar ya ce majinyata na fama da matsanancin karancin maganin cutar kuma masu fama da cutar ba sa samun tallafi na yau da kullum daga gwamnatin Gabon. su ma alkalan kasar sun yi zanga-zanga a wannan makon inda suka buƙaci a ƙara musu albashi gamen guma ela shugaban kungiyar alkalai ya ce shugaban mulkin sojan ya gana da alkalan da ke yajin aiki a wannan makon. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Bankin Duniya ya wallafa a shafinsa na yanar gizo cewa Najeriya ta samu rancen dala biliyan 1.95 a cikin watanni hudu na farkon gwamnatin shugaba Bola Tinubu a daidai lokacin da ake fargabar karuwar basussukan da kasar ke fama da su. Ƙwararru a fannin tattalin arziki da zamantakewar bil'adama sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da batun a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana. Ga 'yan Najeriya da dama, tsawon shekaru na lalata ababen more rayuwa da karuwar rashin aikin yi da matasa kashe saba'in cikin ɗari ke fama da shi. ya haifar da dagula al'amura a duk lokacin da suka ji gwamnati ta karɓo bashi. Shugaban ƙungiyar muryar talaka ta jihar Yobe, Sale da Sabon Fegi da Maturu yana cikin masu irin wannan tunanin. Wannan abu gaskiya abu ne wadda ya kamata mu 'yan Najeriya mu yi tunani kuma ya zo mana da mamaki sakamakon ganin yadda kasar take cikin wani hali na haula'i wadda babu wani tallafin da talaka ya karba na samun sauƙin rayuwa har a ce shugaban ƙasa ya ci wannan bashi to me yayi da shi me yayi da kuɗin me yayi da su mu da talakawan najeriya ba mu gani a ƙasa ba amma ga malami a jami'ar abuja kuma masanin harkokin diflomasiya ta ƙasa da ƙasa dr faruk bibi faruk ya bayyana ra'ayinsa cewa ciwon irin wannan bashi dama jari hujja hujja ce. Shi bashi ai ciniki ne ai hannu biyu ne da shi da nema ya karba da kuma mai nema ya bayar. Saka wanda yake neman bashi ya karba shine sai ya rinka ganin kama taimako yake nema saboda yana da wata bukata da zai biya. Wanda ko zai ba da bashi ai shi kasuwa yake nema ya bayar da kuɗi ya samu kuɗin ruwa da wasu abubuwan da za su iya biyo bayan kuɗin ruwa ya ƙara shi ma jarumsa. To saboda haka idan mutane aka kalli bashi tsakanin ƙasa da ko ƙungiyoyin tattalin arziki na duniya ko bankunan duniya ko ba su ba da bashi a duniya sai a ga cewa ai wa'annan masu ba da bashin su kasuwa suke nema su kuma wa'annan da suke neman bashi su ne suke nuna taimako suke so. to sai dai ga masanin tattalin arziki yusha'u aliyu yana ganin abu ne mai wuya najeriya ta daina ciwo bashi a takaice dai najeriya ba za ta daina cin bashi ba in dai tana da mu'amala mu'amala da babban bankin duniya kuma tana da mu'amala da babban hukumar lamuni ta duniya da kuma manya-manyan bankuna wanda ta zuba jaririka musamman babban bankin afirka wanda ake cima afirka development bank saboda haka najeriya za ta ci gaba da cin basussuka sai dai kawai abin da muke ta kokari mahukunta su farga shine yawan bashin nan fa yana da iyaka sannan kuma yawan kuɗin da muke biya wanda muke biyan bashin da shi kullum yana yin Na yi ƙoƙarin ji ta bakin gwamnati amma ƙoƙari na ya ci tura. Bankin Duniya ya ce sukan kashi uku ne. Dala miliyan ɗari bakwai an bayar domin bunƙasa ilimi ne. Ta farfaɗo da wutar lantarki kuma dala miliyan ɗari bakwai da hamsin. Sannan dala miliyan ɗari biyar domin bunƙasa ilimin 'ya'ya mata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. A ƙasar Kamaru 'yan adawa irin su Elimbe Lobe sun yi kira ga shugaban ƙasa Paul Biya a kan kada ya nemi tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben ƙasar mai zuwa. In so samu nema wani daga yankin jihohin da ke magana da harshen Ingilishi a ƙasar ya maye gurbinsa. 'Yan jam'iyyar CPDM mai mulki sun mai da martani. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani daga birnin Yawunde. a yayin da jam'iyya mai mulki a kasar kamaru rdpc ko kuwa cpdm da turancin ingilishi ke shirin gudanar da babban taronta nan da shekara mai zuwa wasu 'yan adawa sun kawo korafi kan abin da suke zargin zai iya faruwa a wannan taro ma'ana rdpc za ta iya sake zaben fulbiya a matsayin wanda zai sake tsayawa a takarar shugabancin kasar daga cikinsu akwai elin bilobe shugaban jam'iyyar kautal wannan dan siyasar ya yi kira ga shugaban kamaru fulbiya da ya yi wa allah ya miƙa mulki kamar yadda tsohon shugaban kasa ahmadu ahijo ya miƙa masa cikin ruwan sanyi kada ya sake tsayawa a takarar zaɓe a shekarar 2020 25 ya kuma mikawa dan renon ingilishi mulkin kamaru kamar yadda yake a ka'idance lokacin da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar da ta kai kasar da zaɓen raba gardama domin zama ƙasa dunkulalliya ahmadu jibo dan jam'iyyar rdpc ya mayar da martani inda ya ce ɗaya shi ba ɗan mu ba kuma mun san cewa ɗan adawa ne to shi idan ya ga yayin cewa shugaban ƙasa shugaban mu wato kenan a zaben da zai halaro 2025 mu kuma a ganin mu cewa muna afirka afirka muke kuma gani cewa muke idan shugaban ƙasa yana da lafiyan shi yana da fusahan shi ba abin da zai hana shi tsayuwa a takarar shugaban ƙasa mai zuwa ƙasar kamaru don sani haka ne mun san cewa a afirka idan dattijo ya zama dattijo sosai a nan ne allah yake ba shi ilhama da fusahan tafiyar da ƙasa. Shehu Ahmadu Tijjani mai tsokaci kan siyasa ya ce Limbilobe ya yi garaje. Eh kuma shi bai da tabbacin cewa wannan taron da za a yi lallai za a kira shugaban ƙasa ne akan ya tsaya kan takara. don abin da zai me zai nuna ma haka shine wannan shugaban kasan faransa da ya zo kwanakin baya aka yi mai tambaya akan zai sake tsayawa takara ya ce a tsaya lokaci ya yi in lokaci ya yi wannan shi yake da ra'ayin da zai tsaya takara koko ya koma ƙauye ya je ya huta to ni kuma a gani na a shashin da na yi a bincike ba lallai ba ne ya tsaya takara don a su wasu raɗe-raɗin da ake cewa yana so ya sa wato misali ɗansa ɗansa misali ya shiga jam'iyya ya fito a matsayin halittacin ɗan takarar wannan sun a wannan raɗe-raɗen da ake to amma abu ne na mulki mutanen da suke kan mulkin nan mulki abu ne da kowa a misali a matsayin a afirka ya zama abin gado ba wa mutum ya ɗauka baya so ya saka Paul Biya mai shekaru 91 ya dare kan karagar mulkin Kamaru a shekarar 1982 bayan da Ahmadu Ayijo ya yi murabus. kusan shekara 41 kenan muhammad bashir laden na muryar amurka daga yawunde a kasar kamaru a gaida muhammad bashir laden to yanzu kuma ga rahotonmu na musamman game da korafin wasu mazauna yankunan da ke da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa a wasu sassan arewacin najeriya ga zainab babaji da ƙarin bayani Hukumar da ke kula da ayyukan masana'antu a Najeriya ta gano cewa ayyukan masu tonon ma'adinai ba bisa ka'ida ba na haddasa asara na biliyoyin naira na kuɗin shiga da ya kamata ƙasar ta samu. Hukumar ta bayyana cewa kamfanoni da dama ciki har da na masu haƙan ma'adinai suna gudanar da ayyukansu ne ba tare da biyan kuɗin haraji wa gwamnati ba, kamar yadda yake a cikin yarjejeniya. waɗansu kamfanonin sukan shigo su fara haƙan ma'adinai ba tare da sun samu lasisi ba sulalewa da ma'adinan da suka kwasa zuwa ƙasashen waje ba tare da sanin hukumomi ba da dai sauran laifuka a harkar haƙan ma'adinan Honorable Yusuf Adamu Gagdi, wanda a shekarun baya ya zame shugaban kwamitin bincike kan harkokin ma'adinai a jihar Filato a majalisar dokokin jihar, ya bayyana wasu daga cikin barna da kamfanonin da ke haƙar ma'adinai ke yi. Banda ma kamfanonin jihar kamfanoni na waje kamar su china wanda suke zuwa su ɗibi ma'adanan munan jihar plateau su je su gina sana'o'insu da kasashensu da shi akwai kamfanoni na cikin gida wanda su ma suna ɗiban wa'annan ma'adanai su je su sayarwa kamfanoni na waje a kuma amfana da ita wanda gwamnatin jihar plateau ba ta amfana da abubuwan da ake ɗiba a jihar mu mun san doka abin da ya shafi harkar ma'adinai doka ne abu ne na hakkin federal government amma a gwamnatin tarayya a dokan najeriya akwai ababuwa da ya shafi tallafi da ya kamata a yi wa jihohin da suke da wa'annan ma'adanai wanda kamfanonin waje da kamfanonin ciki da suke amfana da wa'annan abin ba sa biyan tallafin da ya kamata su biya wa jihohi da kuma kananan hukumomi menene yasa gwamnati za ta yi aiki don kyautatawa mutane sai ga al'umma ga kamfanoni masu iban ma'adanai na biliyoyin nerori amma ba sa gyara communities da suke iban wannan inda ake harkar ma'adanai a jihar plateau local government sun kai goma za ka samu masu ɗiban ma'adanan nan ba su gina makarantu wa mutane masu ɗiban ma'adanan nan ba su tona ruwan sha bohol wa mutane masu neman ma'adunan ba su gyara ƙananan hanyoyi wa mutane sai dai ɓata environment na mutane ba tare da an ba su tukuici ko tare da an ba su an kawo musu wani abu na harkar tallafi ba ko al'umma na cin gajiyar albarkacin da ke tattare da ma'adinai a yankin nasu da farko dai ina ga kamar kalla ba kasar ba anan ina ga an kai irin shekara takwas zuwa tara ana wannan abin kuma har ga Allah mu ba wani abin da aka zo aka mana wanda muka amfana da shi aikin ma'adinai a wa'insu lokuta yana da hatsari ba ku taɓa fuskantar wani ko a wa'insu sun kamu da wata cuta sanadiyan wannan aiki na ma'adinai ba? gaskiya har ga Allah tukuna bara mu ce mun sani ko ba mu sani ba amma har ga Allah ni tun da nake ban taba je a ce yau ga wani ya kamu da wani ciwo a ta dalilin wannan abu mm. sai dai wa'insu su ji ciwo wayansu kuma su rasa ransu ma ta hanyar wannan abin da mutane da dama sun mutu a wannan aiki amma kin san kowa kuma hanyar cin abincin shi yakan iya sa shi halaka an ɗebo forina daga kasar waje suna ɗiba mana dukiya ba ma amfanan komai mu ya rushe ba ma da ingantaccen ilimi babu ruwan sha babu hanyar sadarwa kuma babu zaman lafiya don wannan aiki da ake har ya sa 'yan ta'adda sun mana yawa a nan garin a cikin wannan shekara ta 2023 ne aka gano najeriya na dankare da ma'adinin lithium wanda ya sanya kasar ɗaya daga cikin ƙasashe da ke da arzikin lithium a duniya Jihohin da aka gano na da lithium ɗin sun hada da Kogi, Nasarawa, Kwara, plato Oyo, Ikiti da Cross River. Lithium abin da kasashe da dama a duniya ke nema ido a rufe ne saboda matukar amfaninsa wajen hada batira, gilashi, tangaran, sinadarin hada makamashi da sauransu. Honorable Yusuf Jibrin mai anguwa babban mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara a ofishin jihar da ke Abuja ya ce sun fara daukan mataki kan waɗanda ke zuwa jihar suna haƙar ma'adinai don tabbatar da al'umman da ake haƙan ma'adinan a yankinsu sun amfana kuma gwamnati ta samu kuɗin shiga don samar da ababen more rayuwa wa al'umma. mai girman mu na Nasarawa injiniya Abdullahi Sule. So da zuwan ki ya bubbuɗe hanyoyi wanda za a samu investment zuwa Nasarawa. Wato za a zuba jari kenan. in za a zuba jari a nasara alhamdulillah mu mutanen nasara mun fara ga digital democracy because kudin shiga na nasara ya karu kuma saboda yanzu a kasar nan yau a Najeriya most especially north central mu nasara muna da large deposit of lithium kuma lithium yanzu a mahadinai yanzu shine ya zama number one a duniya so mutanen chinese din suna amfani da mahadinai na lithium din nan sosai shi sa suna kuruwa suna zuwa na tara yanzu akwai kamfanoni wajen guda biyu ko uku sun zo sun zuba jarin su sun samu sai za su bude factory wani haka hanka lithium za su wanke kafin a tura turai problem din mu a nasarawa shine muna da illegal miners wato wayanda suke haka ba bisa ga'ida ba kenan ma da mu a nasarawa kenan zuwan gwamnanmu injina abdullahi sulai shi ne ya taki musamman every time yana abuja sai ya tafi minister of mines and power so albishirinki mu na ƙarshe da shi zuwa minister of mines and power muka samu permanent secretary a cikin part of the meeting muka yi ita ps din ta ce za a setting task force comprising the all mineral producing states are not central. Wato idan ka ce tax force wato za a sa wani kwamiti kenan da za su dinga duba eh, a harkokin madini. A wannan kwamiti, mm. yes, wannan kwamiti na security ne, wanda za a dinga visiting mining sites. A tabbata kana da takardu kafin kana hanka madini a ta Nasarawa. Mm. Kuma na biyu shi abin sha'awa shine a matakin His Excellency Injiniya Abdullahi Isla ya ɗauka shine one yana so collaborative tare da Minister of Mines and Power Hmm. So da kafin su ba mutum lasin a Abuja don ma'adinan yana nasarawa ne. Su masu neman a tura musu takaddun su je wajen community din a tabbata akwai abin nan su kuma community sun sani cewa wa'annan sun zo su yi magana da su su yi magana da su cewa lalle suna so a ba su site su na mining site. Hmm. Nasarawa state government ba za ta processing ya gurgudunta da stamping da komi ka tura musu a mining ministry a abuja to kaga a nan za a samu collaboration cewa duk masu bin bayan fegi nasararsu in ba ta sani ba za a kama su To daga karshe wane alfanu al'umma za su samu da irin wayannan haɗa hannu da kuke yi musamman da eh, kamfanoni na ƙasashen waje? Alhamdulillah kin ga na farko aka zo bangaren alfanu na farko su kamfanonin nan wane za su zo da jarin su akwai abin suke cewa corporate social responsibility za su gina makarantu za su gyara asibiti pending on the need na wajen suke aiki waɗansu za su so hanya ne a yi musu wa'yansu za su so wuta ne a yi musu so kinga is part of alfanu kuma banda ma harajin za su biya wanda internet revenue service naku zai karu. Shi ma Mr. Philemon Ayuba masanin harkokin kasuwanci da zuba jari a fannoni daban-daban ya ce Najeriya tana da ma'adinai da za ta iya samun kudaden shiga da za su taimaka wa tattalin arzikin kasar muddin shugabanni sun karkatar da hankalinsu a fannin. Ma'adinai da ake fita a Najeriya da shi yana nan ɗimbin da zai biya bukatar najeriya ba state guda ɗaya a najeriya da bata da ma'adinai da za ta biya mana bukata ba amma ana sarrafa su ana kai su turai gwamnati ba ta samun haraji a kansu dole sai an yi wani abu a kai da kuma maganan cin rashawa wata babban kalubala ne wato in ba an samu mutane na kwarai a wuraren da ya kamata ba don a tattoshe duk wuraren da kuɗin gwamnati baya samun shiga za a samu babban damuwa to duk maganar insecurity da ake faɗa ya shafi rashin samun aikin yi kuma gwamnati ba hakinta ne a ce ta kirkiro aiki ba ya kamata ta gyara hanya ne wanda 'yan kasuwa za su kirkiro aiki in sun kirkiro aiki gwamnati ta karɓa haraji daga ma'aikaci ta karɓa haraji daga mai kamfani sai a biya bukatan gwamnati da wallahi kowane state governor kowane minista kowane babban ah, makamin gwamnati in ba dai sun ɗora bel ba bala'in da za mu shiga ciki a kasan nan sai ikon allah kawai zai iya sarewa domin kome ya ɓaci mutane ba su iya zuwa gona don tsaro don karfin najeriya daman gona da ake zuwa kowa in ya samu abin da zai ci sai ya yi hakuri in bai ma samu aikin ba to gonan ma a yanzu ba a iya zuwa balantana a ce a samu abin da za a biya bukata Hukumar ta Neti a wani rahoton ta na shekara ta 2012 ta bayyana cewa akwai ma'adinan ƙarƙashin ƙasa fiye da 40 wanda ma ba a taɓa taɓa su ba, wanda aka ƙiyasta za a sami ɗaruruwan daloli a kansu, wanda hukumar ta ce kashi 70 na ma'adinan na kwance ne a ƙarƙashin ƙasan arewacin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirin mu na gaba. wasanni a takaice. Shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamar samuwar ito ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kwallon kafa a cikin kula-kula din kasar jamhuriyar kamaru wanda zai wakilci kasar kamaru a wasan da ake gudanarwa na champion league na nahiyar afirka wannan karan dai kula din kwaton ta garwace ta zama zakara anda ta zamto ta farko sai kuma kulob din bamutu da buda ita ce ta zamto ta biyu haka zalika kulob din ya yawunde ita kuma ta zamto na uku alhaji awal musa ɗaya ne daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasar ya nuna farin cikinsa kan wannan aiki da samuel eto yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kicin da shi a filin kwallon kafa da ke birnin duwala abin da zan gaya maka san eto eto ya zo ne gyara na kwallo a kamaru don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa ba ne da yake wada abin da yake pool biyu ne a kamaru na premier division don shaka club shaka pool akwai premier da division yanzu an wasa ya ga an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai representan kamaru a waje to bol da aka yi abin da zan ce eh, bol ya yi kyau saboda yau shekara goma sha shida muna da ekip ɗayan da yake dominan football a kamaru shine cotton cotton football da garwa su suka fito champion kuma wallahi eto ya gyara komai premier dai ya samu kuɗi jaka miliyon hamsin deziyem ya samu ashirin da biyar da truwaziyem tanon da katriyem sun samu miliyon goma goma to a don kuwa wallahi yanzu muna jin daɗin wasan kamaru da kuma an yi ma taro na mayor juwel da mayor juwel in kamaru wanda aka ba da ballon d'or ma duk yau a madadin eto eh, tun da muke a kabaru ba taɓa yin wannan gasa ba. Masu magana dai suna cewa ba a san macituwa ba sai miya ya kare. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. alama babu makawa kan rufe ayyukan gwamnatin Amurka a ranar Lahadi yayin da Majalisar Dattawa da ta wakilai ke ci gaba da samun saɓani kan girman kasafin kuɗi na tsawon watanni goma sha biyu masu zuwa. Hukumomin gwamnati da safiyar jiya Alhamis sun fara sanar da ma'aikatansu cewa za a iya dakatar da su daga zuwa aiki. Akalla mutane 42 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a kudu maso yammacin Pakistan a yau Juma'a lokacin da wani bom da ake kyautata zaton na ƙunar bakin wake ne ya tashi a wani jerin gwano na addini kamar yadda 'yan sanda da kafafen yada labaran ƙasar suka bayyana. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Sarfaraz Ahmad Bukti ya yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da aka yi wa masu ibada. yana mai cewa 'yan ta'adda ba su da imani ko addini. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya iyalan Alhaji Shehu Ali Mai Lalle daraktan gidan ɗaukar baƙi na gwamnatin jihar Yobe da ke Maiduguri bisa ɗaurin auren 'yarsa Amina Shehu wacce ake kira Husna da za a yi gobe da misalin karfe 11 na safe a masallacin Juma'a na Al'ansar da ke unguwar GRA a birnin maiduguri allah ya sa a yi a gama lafiya ya kuma ba da zaman lafiya amen a madadin zara aminu fage da ta karanto mana labaran duniya da fiona wa mayinan dudu da ta hada shirin da ma injiniyan mu david ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.